labari da dumudumunsa zance dai ya ƙare ƙurin us in ji bahaushe yake cewa kan ɗan ɓera ado isa gwanja ya saki wannan waƙa tasa ta cas wanda ake ta dambarwa a kanta wanda kuma a yanzu haka dai ana ƙoƙarin maka shi a kotu dangane da ɓata tarbiyya da ake yin ƙurinsa da yanayi baya ga wannan kuma dai addo isa gwanja shi ma ya yi wani firici wanda yake cewa ai kalamansu ma sun fi kalaman malamai saurin isa a cikin kunnuwan kunnuwata da kuma zukata na mutane mai sare wannan da kanin labarin ne kuka saurara a halin yanzu domin jin cikakken rahoton sai ku da zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman ku da idan wannan shine shigowarku ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar karrawa sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun daura su layo kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su a koda yaushe To a halin yanzu sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. Sanya abin ya sha masa kai. Wai ya haka ne wanka ya bi jiki. Misali idan ba za ku manta ba dai Ado Isa Gwanja ya yi kokarin sakin wata waka ta shi mai suna Chas wanda mata tuni suka haukace akan ta a TikTok. inda yake wani baiti a cikin sawaina a so a so samata. mata wanda da tuni mata suka haukace suka dinga yanko iya wannan guri suka dinga hawansa a tiktok wanda mai saurare idan ba za ku manta ba wani lauya ya maka ado isa gwanja a kotu dangane da a dakatar da shi a kan wannan shirin sakin waka wanda yake yi wanda aka tabbatar da cewa wakan nan ba komai za ta jawo ba face alfasha a cikin mutane da kuma tarwatsa tarbiyyar 'ya'ya mata wanda dai ana cikin wannan rigingimu ne ana ta ƙoƙarin kada ado isa gwanja ya sake ta sai gashi kuma dai jiya da daddare wurin uskan dan bera kamar yadda dai bahaushe yake faɗa awa bakwai kenan da sakin wannan waka a tashar tasa ta youtube baya ga wannan firici kuma shi ma ado isa gwanja ya fito ya yi wani zazzafan martani dangane da cewa ko kuma ƙoƙarin da ake na za a maka shi a kotu da ado isa gwanja ya fito yake bayani akan cewa su ma ai kalamansu sun fi malamai saurin isa ma a kunnuwan mutane wanda ya tabbatar da hakan kuma ya ce ko shakka babu ba zai janye wannan kalami nasa ba wanda mawaƙin nan dai wanda kuka fi saninsa ko kuma ce shahararren jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood Ado Isa Gwanja wanda ya bayyana cewa sakonsa yana ishewa fiye da na malamai. Ana ana ta yarda ana kuma ta kallon su a matsayin ɗan iska kuma ana sauraron su fiye da yadda ake jin malamai ko kuma ake bibiyar kalaman malamai saboda haka a halin yanzu mutane sun fi karkata ga harkar nishaɗi fiye da jin wa'azi saboda haka mafita kawai shine a daina kyamatar harkar fim da kuma waƙoƙinsu wanda suke yi su karan kansu malaman su shigo suki domin su musulantar da harkar yadda za ta dace da addini da kuma al'adunsu ado isa gwanja da ya kara da cewa haka ilimin boko malamanmu na wancan lokaci da kuma mutanen kirki suka dinga kyamatarsa aka bar harkar a matsayin kafirci sai ya zama na mafi yawan maɗaukaka su ne ilimin da a wancan lokacin suka ɗauke shi da muhimmanci kuma yanzu su ne dai wayanda dukkanin mutane suke ta bibiyar tasu haka kuma a maganar tasa ta pin village ya ƙara cewa maimakon a bari a yi shi a jihar kano sai a shigo da malamai da hizba cikin lamarin gudun kar a dinga wani abu wanda bai dace ba amma sai aka hana gaba ɗaya to idan aka yi shi a wata jihar makociyar kano fa kaga abin da ake gudu dole fa shi ne zai faru maimakon a yi shi a kano a musuluntar da shi kaga aka yi shi a kaduna ba za a musuluntar da shi ba kuma dole zai shafi kano da 'yan jihar kano baki ɗaya baya ga wannan dai ado isa gwanja ya kara da cewa shi kuma ko shakka babu ba zai ji wani abu kodar ba dole sai ya saki wannan waka tasa to kuma dai abin da ya faɗa fa gashi ya tabbata domin a halin yanzu dai ado isa gwanja ya saki wannan waka tasa ta mai suna tas a tasharsa kuma yanzu dai mata suna nan suna ta rububinta suna ɗauka kuma suna saurara sannan kuma suna ta hawanta daidai inda yake ta kiran a so mata a so mata bayan ta yana mata ƙaiƙayi misali dai wannan dai shine takaitaccen rahoto wanda muka muku a halin yanzu amma dai ko shakka babu wannan reni ne ga gwamnati da kuma malamai baki daya wanda za a ce gwamnati ta hana ka abu amma kuma kai da ƙarshe ka zo ka aiwatar yanzu dai ana nan ana shirye-shiryen maka ado isa gwanja a kotu ko yaya abin zai kasance shin za a bada umarnin a sauke wannan waka ne daga tashar tasa ko kuma mai gwamnati za ta aiwatar wannan dai ba mu san mai gwamnati za ta yanke ba bisa dai anan ne muka muku karshen wannan rahoto da muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zaran mun daura su Allah ya kuma ku danna mana lakin ma hakan ne ma zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa gurin neman muku rahotanni da dumin su to a halin yanzu dai daga karshe me za ku iya cewa dangane da wannan hukunci wanda ake kokarin a yi wa ado isa gwanja dangane da kokarin maka shi a kotu wanda ake shirin yi na wannan waka wanda aka ce kai ya fitar kashe kuma su dai ya fitar da ita shawara dai ta rage gare ku sannan kuma duk sakon da za ku turo to fa sakon ku ne ba wai sakon mu ba kuma ha ila ra'ayin ku ne ba ra'ayin mu ba gode muna jiran sakon naku a shafinmu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala